tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar daidai da ishirin da tara ga watan nuwamba shekara ta dubu biyu da sha uku a ci gaba da karatun littafin allu'ulu'u wal marjan fi mattafaka alaihi shekhan al-bukhari wa muslim na Muhammad Fu'ad Abdulbaki Allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi. Muna ƙarƙashin littafi na arba'in da biyu kitabun ru'uya, littafin da ke bayani akan mafarki da abubuwan da suke rako mafarki. a inda mun karanta hadisin abdullahi dan abbas allah maɗaukin sarki ya ƙara masu yarda ya ce kadima musailamatul kazzab ala ahadin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam musailamatul kazzab ne ya taho wajen manzon allah da ayari tinkis tinkis suka iso har madina Faja ala ya ƙolo a lokacin da ya zo sai ya ce in ji alali muhammadun min ba'adihi tabi'ituhu idan dai muddin muhammadu ya sa ni ne khalifan shi a bayan shi to ko zan bi shi zan mai biyayya zan zama ɗaya daga cikin tawagan shi ha fi basharin kathirin min ƙaumihi haka musailama ya taho cikin gayyan jama'a masu yawa daga mutanen shi Fa fa'aƙabala ilaihi rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ya fuskanto shi wa ma'ahu thabit bunu kaisin bunu shammasin annabi yana tare da thabit ɗan kais ɗan shammas wa fi yadi rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama jarida a hannun annabi akwai wani zarban dabino wa ƙafa ala musailama tafi ashabihi annabi sai ya tsaya a gaban musailama yana cikin tawagan shi ƙala da aka tattauna sai annabi ya ce ma musailama lausa altani hadhihi alqita'ata da za ka roƙe ni wannan ɗan tsinken zaburin ma a tuka ha ya ce ba zan baka ba walam ta'adda amrallahi fika ba za ka wuce abin da Allah maɗaukin sarki ya hukunta ka a kai ba duk abin da za ka ƙulla na makirci wala in adbarta in ka juya baya ka bar addinin da kake la ya Allah haƙiƙa Allah maɗaukin sarki zai baya-baya da kai ya hallaka ka, wa inni la'urakan ladhi uritu fihi ma ra'aitu ya ce sai Allah maɗaukin sarki ya nuna maka gaskiyan abin da ne mafarki na gani a kanka. Wa haza thabitun ga sabitu yujibuka an ne shi zai baka ansa a madadina. sun man sarrafa anhu sai manzan Allah ya tafiyan shi ya rabu da shi a duk lokacin da kuka ɗauko da'awa da'awa sai ta yi ƙarfi ta samu karɓuwa irin wannan al'amarin zai rika faruwa da ku idan ba ku nutsu ba ku sai an waye gari an yi wuji-wuji da da'awanku ina fatan mun gano wannan da kyau jama'a addinin musulunci ana karatu ne don abauta ma Allah duk wanda yake karatu ba don ya bauta ma Allah ba ya makara mu muna neman ilimi ne muna halattar majalisin ilimi ne domin mu san yadda za mu bauta ma Allah madaukakin sarki jama'a mun fahimci wannan da kyau ko wannan shine gayar in wannan ta samu to mun yi nasara kawai shi ko musailama da shi da ire-iren shi suna neman matsayi ne shi yasa annabi ya ce da za ka roƙi kaman wannan yace bana baka qala ibn abbas ibn abbas yace fasa'altu an kaule rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce sai ne tambaya dangane da ma'anan maganan annabi da ya yace innaka aral ladhi uritu fihi aitu, ya ce ina ganin abin da aka nuna man cikin mafarki na kai ne ina fatan mun gane wannan da kyau to me fassaran wannan Fa’a abu huraira أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ابن عباس يتي سي أبو هريرة يتي من بين أنا نائم annabi ya ce wata rana yana kwance yana bacci ra'aitu fi yadayya siwaraini min zahabin ya ce sai na ga wasu warawarai guda biyu a hannuna na zinare fa hammani sha'anuhuma ya ce sha'anin waɗannan warawarai guda biyu sai suka ɗau hankali na suka burge ni suka ƙayatar da ni fa’ohiyya ilayya fil manami annabi ya ce cikin bacci sai ya ke man wahayi a nufuhuma cewa in hure su fanafahtuhuma ya ce sai na hure su fatsara sai suka watse suka tashi suka bani waje fa'awwaltuhuma ya ce sai na fassara su da ne wasu maƙaryata ne guda biyu ya ni ba'adi wanda za su bayyana a bayana al'ansiyu ɗaya daga cikinsu aswadul ansi ne wal'akharu ɗayan kuma musailama musailama ne mun zo mun yi bayani dangane da aswadul ansi abin da ya rage mana muna kan bayani dangane da wane ne musailamatul kazzab wani irin jur'a musailama ya yi dangane da ganin ya rushe tafiyar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wani makirci ne ya rika kukkullawa yana shiryawa yana tuttura wakilan shi ɗaya bayan ɗaya ana bin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ana cuccusa masu maganganu na yaudara wasu irin ƙarerai ne musailama ya riƙa yi domin cimma manufan shi jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to duk malam zai zo zai bayyana mana a hankali inda za ka wa kun ga wannan da awa na musulunci to kainuwa ce da shar Allah Allahi al'azim makircin mai makirci ba zai iya tumbuke ta ba kainuwa ce da shar Allah Allah maraukin sarki ya sa mu dace mala ya ɗauko mana bayani har inda yake cewa falamma kadima wabdu hanifa alan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayin da ayarin ƙabilan hanifa suka zo wajen annabi wa fihim musailama a cikinsa akwai musailama illa annahu lam sai dai shi musailama sanda aka zo wajen annabi bai ga annabi ba ma'ana bai sadu da annabi kai tsaye ba wa azharul islama mutanen yamama suka bayyana musulunci suka zauna kwana da kwanaki wajen annabi suka fahimci addini wa aradulin linsiraf sai suka yi nufin za su koma garinsu wa amara lahum alaihi salatu wassalam bi jawa'izi ka'adatihi fil wufud sai annabi ya yi umarni da ɗan samu ɗan wani abin taɓawa wanda za su riƙe a matsayin guzuran hanya a ba su irin yadda ya saba kyautata ma baƙi waƙala sai annabi ya ce hal bakiya minkum ahadun akwai wani da kuke ganin ya dace a ba shi saƙon aje mai da shi daga cikinku ƙalula suka ce ai ƙonmu da ƙwarƙwatonmu ne muka zo illa rajulun minna ya hafazo rihalina sai dai ɗaya daga cikinmu da muka bar shi gadin kayanmu da unguwa da sauransu ya nuna musailama suna nufin musailama suka bari faƙala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ya ce laisa bi sharrikum makana cinda har kuka amince da shi kuka danƙa mai amanan wani ɓangare na iyalanku da gidajenku da dukiyanku da mallakanku to bai zama mai sharri ko mutumin banza ba cikinku kun ga wannan 'yar magana da annabi ya faɗa to ku bi ta ku ga yadda musailama ya makale a kanta falamma raja'u falamma ila musailama yayin da wannan ayari suka koma gida wajen musailama وقد بلغه كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم sai zama zancen annabi ya iske shi wannan maganin da annabi ya faɗi qala lahum nan da nan sai taro ‘yan ina shi ina shi sai ce masu, Kada sami itum ƙaula Muhammadun fiya, kun ji maganan Muhammadu a kaina ko Rasulullahi ba zai faɗi ba. Kuna fahimtar wannan da kyau ku, kun ji maganan shi? lesa bi sharrikum makanan da yake cewa ni ba wai ina mafi sharrin matsayi ne a wajen ku ba wa kada asharaka ne fil amr ai ba wani abu bane ya sanya ni da ni da shi duk matsayin maɗa ina fatan mun gane wannan da kyau ba'a da kuma bayan shi ni zan gaji annabta fa alaikum bi saboda haka ku ni za ku ba a wannan yankin daga nan an datse ni ne naku ina fatan mun gano wannan da kyau daga can kuma shi ne nasu kuna gano wannan da kyau ku walamman sarrafu ilal yamama suna isa garin su yamama a'lana musailamatan nubuwa kawai sai musailama kawai sai sanarwan cewa shi annabi ne wadda a sharika yi da awan cewa annabi ma ba fin shi yayi ba kun gano wannan da kyau ai suna da tarayya da annabi wajen komi to me aka fi shi wa fattana ahlul yamama musailama ya fitini mutanen yamama ma'anan fitina ya sakar musu bala'in da har yau suna cikinta wan qasamu baina musaddiqun wa mukaththibun sai suka kasu biyu wasu gazgata shi wasu kuma suka karyata shi ya saka ruɗani a cikin mutanen shi wa akwai wanda ya gamsu ya yadda da al'amarin musailama wa sahitun akwai wanda ko musailama ya fusata shi wa kataba musailama ilan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kai tun musailama na yin abin a ɓoye a ɓoye a ɓoye a ɓoye har sai da ya kai ga ya fito ƙarara ya bayyana ya rubuta ma annabi takarda katiban qala fihi cikin abin da ya rubuta ga abin da yake cewa waka taba musailama ilan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kitaban qala fihi a cikin takaddan ga abin da yake ce ma annabi ilan nabi muhammadin rasulullah wannan takadda zuwa ga annabi muhammadu manzan allah min musailamata rasulallah daga musailama manzan allah amma ba'adu to fa bayan haka fa inni kada ushriktu fil amri ma'aka ni Allah madaukin sarki ya haɗa ni ni da kai cikin wannan al'amari tare muke wa inna lana nisful art yanzu ƙasa raba ta biyu wal quraishin nisfuha qurayshawa na da rabi mu kuma nan muna da rabi walakin na ƙureshen sai dai su ƙureshawa ƙaumin ya'atadun mutane ne ‘yan ta'adda masu ƙetare haddi ya zazzagi annabi wala ya'adilun ba sa adalci kwata-kwata ba su da mutunci ba su da kaza ya faffaɗi maganganun da ya ga dama ya aika manza Allah wannan saƙon wa khatamal kitab wa anfadhu ma'a rasulaini sai sanya ma wannan wasiƙa nashi hatami ya tada mutum biyu cikin mutanen shi ya aika sojan annabi falamma ƙuri alkitab alan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayin da karanta ma annabi wannan takarda na musailama qala lahuma sai annabi ya ce ma waɗannan jakadu na musailama mata ƙula ne me ra'ayinku ku ƙala na ƙulu ma ƙala abu sumama muna kan ra'ayin abu sumama ne cewa shi manzan Allah ne faƙala sai ce amma wallahi laula annan rusula la yaqtulun annabi ya ce ba dan dai ɗan saƙo ba a kashe shi ba laƙataltu kuma da yanzu na kashe ku saboda me ridda kuna fahimtar wannan da kyau ku annabi na dare fa musulama ya keta tafiyan annabi har ya sa wasu suna ganin manzan Allah ba annabinsu ba ne ba sa ganin shi da gashi ba abin da ya dame su da shi kuna fahimtar wannan da kyau ku har ga su a gaban annabi suke iya gaya mashi wannan maganan karara ko ɗar ba sa ji a jikinsu kar ku zaci haka ba zai faru da ku ba wa amla fil jawab sai annabi imla'i ya shibtan ansan da za a maida musailama sai sa min muhammadin rasulillah daga muhammadu manzan allah ila musailamatul kazzab zuwa ga musailama maƙaryaci salamun ala mani taba'al huda amincin allah ya tabbata ga wanda ya bi shiriya, amma ba'adu ya ce bayan haka fa innal arda lillah ita ƙasa na Allah ne yurithuha man yasha'u min ibadihi shi yake gadar da ita ga wanda ya so daga cikin bayan shi wal aqibatu lil muttaqin cin nasara a ƙarshe na waɗanda suka ji tsoron Allah ne kaga wannan ka'idan kiyaye ta duk abin da za ka yi ka sa tsoron Allah inda tsoron Allah kai za ka yi nasara kun gano wannan da kyau ko rundunan Allah ya take cin nasara shi sa duk makircin makare ko Allah ka ku damu da wannan kada wanda ya ɗaɗa kanshi a wani shirme da wani makirci malam ana yaudarar mutane duk ai ta yi duk wanda kaga an yaudare shi dama zuciyar shi baka ce kuna fahimtar wannan da kyau ko duk wanda ya yaudari ya bata dama zuciyan baka ce kirin ya tafi in har ba ka fahimci wannan ba ko za ka ɓata ma kanka lokaci tarihi kawai shi ke maimaita kanshi bayan da za a ce abu ya faru zamanin annabi don Allah maɗaukin sarki ya farar maku da shi don ya jarrabta imaninku ku kasa cin jarabawa ya kamata ku riƙa natsuwa duk hayaniyar da kuka gani jama'a kuna fahimtar wannan da kyau ku yanzu wannan muna karatu yanzu cimma wannan hadisin ba alheri ba ne Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace walamma sadarar rasulani ilal musaila musailama yayin da waɗannan manzannin musailama guda biyu suka dawo da wasiƙan annabi ifta'ala kitaban nan da nan sai musailama ya ƙirƙiri wani wasiƙan na daban da yamin annabi ya fihi ya tara mutane gaba ɗaya ya ce masu annahu ja'ala lahul amra min ba'adihi ga wasiƙan muhammad ya dawo da ita yanzu ga shi ma ya yadda cewa lalle bayan rasuwan shi ni zan zama babban annabi amma yanzu a matsayina na karamin annabi na nan wajen to za mu ci gaba da aiki zuwa ya rasu ya zama babban minista kenan fasaddaqahu aktharu bani hanifa sai kabilan banu hanifa na yankinsu gaba ɗaya sai suka gasgata shi domin za ku zo za ku ji ƙarshe musailama sai mai da abin ƙabilanci kuna fahimtar wannan da kyau ku sai mai da abin ƙabilanci ai ƙoresha sun yi kaza ai kaza haka suke ɗauko al'amarin nasu idan suka fito ta wannan fuskan su ga ba zai yiwu ba sai a komo ta wannan fuskan kuma mun gano wannan da kyau ku? sai a ƙara fitowa ta wannan fuskan kuma sai a koma rikicin gida rikicin ƙabila rikicin family duk za ku zo ku ji musailama ne tsara wannan gaba ɗaya aka ya ɗauko sai a bi ka ce to ai kaga ya za ka biye ma 'yan madina kai ɗan madina ne ya za ka biye ma ƙorisha kai ba ƙorishe ne ya za ka biye ma kaza ka zo ka mara ma namu baya ai naka naka ne ai ramun kura daga ke sai ya yanki ai ya kamata da haka ba suke bin wannan abubuwan tun tuni tun zamanin annabi za ka zo ka ji ɗaya bayan ɗaya ka suke bi sai an ɗauke ka daga addini cancak an kai ka zuwa ga abin da yake saɓanin addini ne sanda idan ka zai bude ko mala'ikun mutuwa na kanka jama'a mun fahimci wannan da kyau ko wannan shine da'abul mubtadi'a qadiman wa haditha tintini a gaske ma addinin Allah to amma ka'idan addinin shi Allah madaukin sarki ya ce addinin zai kai magaci kuna fahimtar wannan mu da muke kokarin kara addinin a haka in mu ne muka canza Allah madaukin sarki zai kawo waɗanda za su ci gaba kuna gano wannan da kyau ku duk wanda ya canza Allah madaukin sarki zai kawo wanda zai ci gaba da gudanar da addinin nashi saboda shi addinin shine addinin ba mabiya addinin ne addinin ba kuna fahimtar wannan da kyau ku shi yasa kowa ya shirya ya rungumi addini da imani mai kyau Allah ya shiryar da mu wa ballaga min tabarrukihim bihi hai al'amarin musailama sai da ya borin ƙasa ya kai har mutanen yamama suna zuwa neman albarkacin musailama annahum kanu yas'alunahu an yad'u limaridihim har zuwa ake a roƙi musailama a ce da Allah ga mara lafiyar mu kai mai addu'a don ya warke wa yubaraka limawludihim sannan idan an haifan musu ‘ya'ya sai su kai ma musailama don ya sa masa albarka idan za su ɗaura aure musailama ke masu in an mutu shi ke masu sallah komi da suke tare da wakilan annabi da ke garin suka tsinke kawai ina fatan mun gano wannan da kyau so koma isu isu kawai suke yi wa ja'ahu qaumun bi mauludin lahum ana nan wata rana sai wasu mutane suka zo ma musailama da wani ɗansu da aka haifar masu fama sa ra'asahu ya shafa kan yaro zai sa mai albarka yana cire hannun faƙara'a sai kan yaro ya cika da kora yana sa hannu ya cire kawai sai Allah maɗaukin sarki ya damɓara kora a kan yaron daga albarka sai kora kenan wa ja'ahu rajulun yas'aluhu ana nan sai wani mutum ya zo ma musailama yana tokan shi an yada li mauludin lahu bi turil umur ya roƙa ma ɗan shi Allah maɗaukin sarki ya tsawaita ran wannan yaron famata min yomihi da ya mai addu'a a ranar yaron ya mutu duk yadda Allah zai nuna masa a bayyana musailama makaryaci ne zindiki ne sai da Allah ya nuna masu to amma ita goguwan musiba in ta zo ko Allah yadda kai sai Allah maɗaukin sarki ya sa ka faɗa cikinta in dama Allah ya hukunta kana daga cikin ‘yan gayyanta za ga gaskiya ƙarara amma Allah ba za ka iya bi ba wa in yaro sabilar rushidi la yattakhizuhu sabila wa in yaro sabila al-ghayyi yattakhizuhu sabila mun gano wannan da kyau ko guguwa ake gatan ta taso ba iyaka makocinka ya shanye barkono a saman tsoro kana kallo guguwa ta tafi da barkonon kai kuma sai ka ci to ai abin na Allah ne sai ganawa bai tafi ba kana cikin shanya shi ma ya tafi da shi sai ka kala ma Allah bayan gani ga wani ya kasa isa wani tsoron Allah Allah shi kyautar. wa kana sumama bin uthalin ya kamata ku tambayi ina sarkin garin su musailama sumamatu dan uthal wanda ya musulunta har ya sa makafaran maka dokan ta ɓaci na ba ƙara kai masa alkama yana ina wani hali yake ciki shi sumama dan uthal alhanafi ya iru juljaminini ah, jalduhu min zikir musailama yana jin bala'i kamar fatan jikin shi za ta tsatsage ana faɗin sunan musailama hankalin shi zai tashi yana cikin musiba saboda musailama ya kawo masu bala'i wa qala yawman li ashabihi wata rana ya tara mutanen shi ya ce masu inna muhammadan la nabiya ma'ahu shi jama'a ku sani annabi bai da wani annabi da suke haɗin gwiwa tare da shi wala ba'adahu kuma babu wani annabi a bayan shi kama annan laha ta'ala la sharika lahu fi uluhiyatihi ku sani kamar yadda Allah yake shi kaɗai bai da abokin tarayya wajen uluhiyyan shi fala sharika li muhammadin fi nubuwatihi annabi bai da abokin tarayya wajen annabtan shi wallahi duk yanda mutane suka bata ku sai Allah ya tada wanda zai gaya masu gaskiya sai dai ya rage nasu sun maƙala sannan sai ce aina ƙaula musailama ku kawo man maganan musailama da yake tara ku a gari yana muku ƙarerayi ku zo ku faɗi mu ji ina fatan mun gano wannan da kyau sai suka ce yana karantar da mu nashi karatun bari ku ji karatun musailama ya dif da'i nak نقي kam tankina, lalma a tankadarina, wala shirba tamna'ina, difda. kwaɗo kwaɗo kana wanka ka tsaftata so da dama ka wanke jikinka ka fito fes ya kwaɗo ruwan bai ƙare ba kuma baka hana shan ruwan wannan shine karatun musailama amma jahilan gari ka musulma ya yi karatu wai wai wai kaji ilimi hmm. dibda niki niki kam tanki na lalma a tankadirina wala shariba Ka kaji ƙur'anin musulma kenan sai ce yanzu wannan abin yake gaya muku za ku haɗa wannan min ƙaunin lahi ta'ala da maganan Allah allazi ja'a bihi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda muhammadu ya zo da shi sai su ma ɗan uthal sai karanta masu ƙur'ani ya ce ku comparing da maganan musailama da wannan hamim tanzilul kitabi minan lahil azizil alim غافر الذنب وقابل taubi. شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير yace da wannan da wancan ɗaya ne Allah ya ce ghafiru zambi Allah maɗaukin sarki shi ke gafar tanzilul kitab kun ga wannan littafi saukakken littafi ne minallahil azizul alim daga Allah mabuwayi sannan Allah maɗaukakin sarki masani mai ilimi ghafiru zambi mai gafaran zunubi wa qabilit taub mai karɓan tuba shadidil iqab mai tsananin uquba taul la ilaha illahu babu abun bautawa a bisa cancanta sai shi ilaihil masir yanzu da dibta dibta da wannan za ku haɗa su mun gano wannan da kyau ku faƙalo sai suka ce auka biman ya ƙulu mithla zalika ma a misli haza suka ce ina zai yi da wanda yake faɗin wannan da wancan ba zai taɓa zama ɗaya ba ina fata bin gano wannan da kyau amma ka sa abin mamaki tare da haka ‘yan kaɗan ne suka bijire ma abin da musailama yake yi mafi yawancinsu da suka koma sai a ƙara kiransu aka zaunar da su aka yi masa jawabi aka yi masa bayani ina fatan mun gano wannan da kyau shi ne zai suka ce kai ai musailama ya cancanta wa qadaru ya qawlu musailama an ruwaito daga cikin karatun musailama gashi fi difda'i ala hazan nahawi gane da kwado wai ka san annabi Allah madaukin sarki mai wahayi akwai magana kan giwa alam tara kaifa fa'ala rabbuka fi da kuma mai sotul bakara kun gano wannan da kyau ko da magana akan me ƙudan zuma nahal da magana akan ƙuda zubab da magana akan sauro kuna fahimtar wannan to cin da annabi ya yi magana akan wannan to shi ma bari ya koma ya ɗauko kwaɗo kuna fahimtar wannan da kyau ko cin da ya ga dai annabi bai magana akan kwaɗo ba to shi bari ya magana akan kwaɗo to shi ne maganan kwaɗo ya difda'i binti dif da aini نقي ما تنقينا نسبك في الماء ونسبك في الطين للماء تنكدرين ولا الشارب تمنعين wannan wani karatu ne na musailama ya difda'i ya ke kwaɗanya binti ke ya kike ga dib da aini kwaɗi biyu na kima tankina ki wanka yadda kike so ki tsaftata nisfu ki filma'i kwado kana da daraja rabin ka na ruwa wani nisfuka fiddini rabin ka na kan ƙasa lalma a tankadare na duk wankan ki baki karar da ruwa wala tamna tamna'ina kuma wanda ya zo sha baki hana shi sha <clears throat> kwado babban mutum ne kaji karatun su musailama nan kuma duk mutane wajen sama da dubunne ɗaruruwa suka ce musailama wai ba dai ilimi ba wai wai wai wai jama'a mun gano wannan da kyau ko وروى أن وفد اليمامة لما قدم على آل أبي بكر ما ليتي mutanen yamama lamma kadima ala abi bakarin yayin da suka kawo ziyara wajen abubakar kasan da abubakar ya tura sojoji aka yi wusu da musailama inda lokaci za mu zo haffagen faman sai mun tura 'yan jaridunmu sun ɗauko mana ya aka buga kun gano wannan da kyau ku ya aka yi to da aka karya yakin an kashe musailama ba'ada maqtali musailama bayan kashe musailama sai suka ta wajen khalifa abubakar qala lahum abubakar ya ce ma kana sahibukum ya ƙol mutumin naku me yake ce muku a min zalika sai suka kasa magana kowa ya shiru faƙala sai abubakar ya ce lataƙulanna wallahi sai kun gaya man naji faƙalo sai suka ce ga karatun da yake biya masu ya dif da naƙi kam tamƙina lashariba ina walal ma'a tankadirina fi kalamin min hada kathir mun gano wannan maganganu irin wannan na su kwaɗi da sauransu da yake masu suna da yawan gaske ka ji wancan ruwayan ta ce kaza ga dai shi nan dai shi ma yana da nashi ruwayoyin kaga wancan ruwaya na farko ba irin ta biyu bane wannan ta uku ba na biyun ba irin ta uku bane haka ne shi ma yana da ruwayoyi faƙalo sai suka ce faƙala abubakarin sai abubakar ya ce wai hakum amma ku tir da ku inna hadhal kalam lam yakhruj min il ce wannan magana kuna tsammani ya fito daga Allah ne wala bir ko daga mutum mai nagarta il za ka zo ka ji Allah suke nufi wannan kana tsammanin maganan daga Allah ne ko kuma wani mutumin kirki ne wannan fa'aina zahaba bikum ya aka tafi da hankalinku aka mai da ku wawaye aw annahu qala hadha kalamun ma ata bihi inda il wannan maganan bai zo daga Allah ba min indillah wa huwa fil asma'il a'jamiyya wannan yana daga cikin suna wanda yake ba na larabawa yadda suke kiran Allah il duk suna da kai shi da il to suna nufin Allah ne mithlu israfil wa jibril wa mika'il wa israfil wa isma'il kun gano wannan da kyau ku me il il to suna nufin Allah ne ƙila al'illi ar-rububiyya wal aslu jayyid wal ma'adin sahih il shine ma'adani mai kyan gaske wanda aka gyara shi shine wannan bai zo daga waje kyakkyawa mai kyau mai nagarta ba ai lam yaji'a min al asli alladhi ja'a minhu al qur'an bai zo daga tsaftataccen wajen da al qur'ani ya zo ba waya juzu an ya kuna bi ma'anan nasab wal karaba yana ana amfani da kalmar il a wajen kusantaka da kuma nasaba wannan bai yi ma kama da maganan da ta daidai da maganan da ya zo irin na annaba a cikin Kur'ani ba min qaulin lahi ta'ala la ƙubu na fi mu'minin illan wala zimma kaga illan zumunta kun gano wannan da kyau ko wa qawlu hassan la inna illaka min quraishin ka illis min ra'alin na'ami yana bayani ya ce kai ina rantsuwa danginka suna cikin ƙwarai shawa ka illis sakafi kamar gayyan dangin sakabawa ina fatan mun gano wannan da kyau ya yi shahadi ne da wancan kawai don ya tabbatar da abin da yake faɗi wa qad zakara tabariyu mala ya ce hakika limamun tabari ya ambata fi muqaddimati tafsirihi a shimfiɗa da sharan fagen tafsirin shi annal qur'ana lamma nazala alar rasul cewa alqur'ani yayin da ya sauka daga an akan annabi a ƙarra jami'ahum bil mu'jiz bil ajazi a ƙarra jami'ahum duk jama'a sun tabbatar ya gagare su wa az'anu lahu kuma suke saranda bit tasdiqi suka gazgata alqur'anin wa shahidu ala anfusihim bin naqasi kuma suka shaida cewa abin ya fi ƙarfinsu illa man jahala minhum wa ta'ama sai wanda ya jahilci abin da gangar ya makance wastakbara ya girman kai wata asha ya koma ya juya baya yana takama fahawala kallufu ma kada alima annahu anhu ajizun sai suke ta ƙoƙarin kallafa ma kansu rigingimu abin da ya fi ƙarfinsu bayan fa da farko sun yi da abin ya fi ƙarfinsu ba za su iya ba to da ƙarshe sai suke ta ƙoƙarin yaye-yaye da karmatsa-karmatse warama ma kad ta kayyana annahu ghairu qadirin alaihi suka nufi abin da su sun san ba za su kai magaci a kan shi ba fa abda min da'afi aqalihi sai shi musailama ya yi ƙoƙari saboda raunin tunanin shi da rashin hangen nesa ma kana mustauran wa man iyi lisani ma kana masunan sai ya ƙoƙari saboda raunin hankalin shi da kuma wautan shi ga da guraguren shirman da ya zo ya yi sai ya ƙarfin halin bayyana wannan abin da cewa shine saƙon da aka aiko shi da shi bayan a baya kowa ya ma alkur'ani saranda sai ga shi ya zo ya ɗare kujerin ya ce shi ma isasshe ne fa'ata bi mala ya ajizu da da'iful akhraq ya zo da abin da da wawa wanda yake da wautan magana zai iya abin da ya yi wal jahilul ahamaku jahili dolo zai iya yin abin da ya yi faƙala ya ce wattahina tutihina wani ƙur'anin ne wal ajina tu ajina falhabi za tu hubza والثاردات الثردا واللقمات واللقمات لقما والطاهنات طهنا yace da mai ƙoƙarin nika alkama nikawa wal'ajina to ajina da mai tuka sun waina tuƙawa falhabi za to hubza da mai soya waina soyawa da tu sari da mai yin tuwo da miya tuwowa ya tukuto mu gano wanda da kyau da mai yin tuwo ya tuku wallakumatu laƙama da mai yanko loma yankowa wal'adiyati ake kwaikwaya ana son a yi wal'adiyati ne ba iya ba to don Allah kowa ba zai iya wannan ba ka ce da mai yin fatanya fatanya da mai siyan fatanya siyowa da mai rataye fatanya ratayawa da mai tafiya gona ya nome su <laughs> yawa ba gano wanda da kyau ana sa a yi manzo Allah ba iya ba <laughs> ina fatan mun fahimci wannan wai da wannan ne ya dauri ya yaudar ba dubunnan mutane suka watsar da wanda ake saukar masu hotel bakara <laughs> jama'a mun gano wanda da kyau ku abin da ka yi ne sai a rasa yadda za a wai da wannan ne za a foto kwafi <laughs> jama'a mun fahimci wannan ku Allah shi kiyaye ana son ai manzan Allah ba iya ba wannan hawi zalika min alhamaqat mala yace da kwatankwacin wauta irin wannan almushabbiha da'awatul kadhiba wanda ta kama da da'awahu da'awan musailama alkaziba da'awa ce ta ƙarya wa شيكو shi ko al لم يصرح wa عاقل ما ليتي aqilin لم yace didda قائل yusarrih bismi qa'il bai ambaci sunan mai faɗin wannan maganan ba hazil hamaqat wannan shirme da wauta lakinnahu qusida bihi musailama min ghairi shakkin yace musailama yake nufi wallahi a cikin ku akwai wanda bai san musailama ba sai da aka zo bayanan nan Allah ya ɓoye al'amarin shi daga ƙarshe ina fata ko ma mutum ya sani ka taba daukan shi wani nagari Allah shi kyauta mala ya ce amma anna tilkal ayat ayatun qala ha musailama waɗannan ayoyi wasu lokaci da ake cewa musailama ya ce haƙƙan gaskiya ne ya faɗa fatilka qadiyya la yumkin ithbatuha amma gaskiya waɗannan ƙadiyoyin wasu ba za su tabbata ba falamma qutila domin sanda kashe musailama wa ba ashabuhu alaihi umuran kathira sai mabiyan suka riga kirkiran abubuwan karerai da yawa suna danganta mashi kamar yadda mu yanzu muke sai a kirkiri abubuwa na karerai sai a danna mana dan ana neman me wani abu dan a cimma wani abu ƙarya ce za ka ji ta tsagwaranta kun gano wannan da kyau ko amma akwai yau mutubular sara'ir an ƙaribin ina fatan mun gano wannan da kyau Allah ya sa mu dace qad yakunu fi jimlati hazil ayat malai ce wasu daga cikin waɗannan ayoyi suna daga cikin wanda kawai da aka ga musailama ya kife wasu suka dinga kirkira suna cewa ya ce wasu malamai suka ce wallahi shi ya ce shi ya gaya masu da bai gaya masu ba za su yi ne ba za su yi ba saboda ina gaya maka musailama ya yaudar mutanen da sun kusan miliyan guda ba maganan wasa ba ne fa don musailama sanda aka buga yaƙi da shi za ka zo ka ji fitan farko da ya fara yi ya fita da sojoji wajen dubu ɗari shida ne to ka ɗauka ka ce kowane mutum ɗaya a ciki matan shi ɗaya da shi da matan da suna kan da'awan su nawa ne ƙaddara kowane yana da ɗa ɗaya kuma yana kan wannan da'awan su nawa ne kuna fahimtar wannan da kyau ku kuma a lokacin nan fa duk sun musulunta annabi suke bi amma musailama gaba ɗaya dare ɗaya ya ce ina ba zai yiwu ba amma ƙur'anuhu ƙila qila innahu wada'ahu ƙur'anin da ake cewa wai musailama yayi zahi bihil ƙor'an yana kwaikwayon alƙur'anin annabi faƙada halaka halakuhu ana kashe musailama ƙur'anin ma ya halaka walam ajid ahadan zakara annahu wa kafa alaihi malai ce ni ban san wani mutum ko kwaya ɗaya wanda ya ce ya taɓa ganin ƙur'anin musailama ba wani hu ko ya ciro wani abu daga cikin ƙur'anin musailama ba wala allahu kana kalaman lam yusajjil fi hayati musailama ce mai yiwa maganganu ne ya rika yi wanda ba a riga an rubuta ba wa inna ma kana mahfuzan fi sudur sahibihi sai dai almajiran shi ne suka rika haddacewa wa fi sudur atba'ihi sannan mabiyan shi kasa akwai almajirai akwai mabiya ina fatan mun gano wannan da kyau to duk sun haddace wannan qur'anin nasu wa dakhala man dakhala min ashabihi fil islam ƙarshe sai aka waye gari cikin mabiyan da almajiran da su ga al'amarin ba sarki sai Allah sai suka shiga cikin musulunci tamisa athara zalikal qur'an sai asarin wancan alqur'ani sai Allah madaukin sarki ya watse shi kawai sai zama tarihi wa kada dawwana rafi'i al-imam rafi'i har zama ya rubuta irin waɗannan maganganu da sunan qur'anin musailama al-ayat allati akhadhatha min tafsirin at-tabari ayoyin da ya ɗibo daga cikin tafsirin tabari ala hazihi sura a bisa wannan yanayi yake ke cewa ƙur'anin musailama kenan ga daga ciki almubazzarati zar'a me yake kwaikwayo sotu zariyat almubazzirati zar'a walhasidati hasada والزاريات قمحا والطاهنات إهنا والآجنات عجنا والحابزات خبزا والساردات سردا wallakamatu laƙama. mun gano wannan da kyau ko ajiba ya fara da walmubazziratu zar'a da wanda ya je su iri ya shuka a gona wal hasidatu hasada da wanda ya je girbi masaran in ta girma wazzariyatu qamha kuma wannan irin shi ke girma ya zama alkama wattahinatu tihina da wanda yake tuka shi ya besu wal ajinatu ajina da wanda yake mai da shi a matsayin abun tuka waina wal tu khubza da wanda take soya wainan wal tharidatu sarida da wanda take tuka tuwo wal laqamatu laqama kai har ma da wanda yake jefa loma a baki duk rantsuwa yake da su ihalatun ko wasaminna laqad faddaltum ala ahlil wabar ci gaba da qur'anin ne fa ihalatun wasaminna ya ce mun kau da wannan abin mun yi ƙiba wasaminna laƙarfa daltum ala ahalal wabar hamma kun rage maƙauyawa ma wa ma sabaka kuma ahalal madar mutanen da suke humai wanda ba shigo cikin gari ba ba wanda ya riske ku rifa kun famna uhu to wal mu'tar fa'awahu wal bagi fanawa uhu duk wannan ƙur'anin nashi ne wal mu'tar wanda bai da hali fa fa'awuhu ku ja shi gefe ku taimaka mashi wal bagi mugu kuwa fa fannawa uhu to shi wannan ku ture shi ba ruwanku da shi yana daga cikin qur'anin musailama abin da yake karantar da su ba kenan yanzu kaga jahili in ya ji wannan zai ce ilimi wai wai ka ji musailama da qur'ani amma wanda ya san qur'ani da gaske ya ji wannan me zai ce zai ce shirme yanzu manzon Allah sai tsaya raddin wannan shirman <laughs> jama'a mun gano wannan baka taba jin manzo Allah ya magana kan wannan sharman ba baka taba ji ba Allah madaukakin sarki ya sa mu dace wani sabar rafi'i lahu qawluhu wa shahi wa alwaniha wannan wani qur'anin musailama ne akuya da launukanta a ajabu hassawad wa albaniha yace kai bakin akuya na bada mamaki da nonanta wa shahi sauda ita akuyan baka ce wallabanul abyadu nonon kuma fari ne Inna hula, ajabun mahad wannan abun mamaki ne tsura wa kada hatamal ba famalakum la tamja'una wannan fa ne qur'anin shi ko gano nan da kyau ko wai a wannan ne za a ce wai wannan sa'an annabi ne kuma annabi ya ce wai wannan ne zai gaje shi kuna fahimtar wannan da kyau ko su kuma jahilai suka ce sun ansa ƙauluhu alfilu malfilu wa ma adraka malfilu lahu zambun wabilun wa ɗawilu tawilu A ma wani ya kosa ya ji an zo qur'anin shi alfilu malfilu <laughs> na fata mun gane ai wannan ba kandamiyan mu sai lama kenan alfilu malfilu kai ka san giwa me ya sanar da kai giwa wai ana san alƙara'atu malƙari'a shine alfilu malfilu wa ma adaraka malfilu wai kai me ya sanar da kai giwa lahu zambun wabilun yana da dogon bindi wa hurtumin tawilun yana da guntun bindi ga dai girman jiki amma bindin shi nan dan ƙit sannan hurtum wannan hos na shi bakin wannan giwan ya ce kai Allah mai girma asalin wannan ku. wani daga cikin mabiyan musailama ne ya shi ce jiya an saukar ma muhammadu wata aya kai mai aka saukar maka sai ce ai shi an saukar mashi alfilu malfilu wa ma adara ka malfilu lahu zambun wabilun wa hurtumun ɗawilu sai ce musailama tsaya Kanmu yaudarar yaudar kanmu ni da kai kai ka san ni na san kai makareci ne saboda kai harkan ka kawai mai harkan mai ce to da Allah maganan da ya batta. ka sani ka gane eh to da Allah ka bari mu ci abinci kai ma ka ci a gefe to shikenan shikenan ba kai ka san abin da yake ƙarya ne amma kuma still yana daga cikin abin da professor Tuwaijiri ya faɗi a cikin littafin fatawal hamawiyatul fatawal hamawiyatul kubra cewa 'yan bid'a za su kirkiri ƙarya wannan ya san ƙarya suka ƙirƙira ƙarya ne kuma lokaci ɗaya sai su maida ta ya zama aƙida kuma su yadda su faɗe ta a matsayin gaskiya kuma shi ga cikin da'abul muftadi'a sun san magana kaza ƙarya ce amma wallahi za su ƙirƙire ta su faɗi ni na san ƙarya ne kai ka san ƙarya ne wa'ana ya san ƙarya ne wance da wance sun san ƙarya ne amma za a ƙirƙire ta a faɗi kuma a fimfiris a shafa ma ido toka har zuciya ta ƙudurce cewa gaskiya ne fa ba waɗanda ake gaya ma ba a'a wanda ke faɗin ya san ƙarya yake yi amma yadda kuma ƙarya gaskiya ne ce wannan shi ɗabi ɗabi'un yan bid'a da da yanzu misali ya san ƙarya yake fa amma zuciyar shi ta gamsu gaskiya ne ba mamakin mutumin da na kawo muku maganin shi kwanakin baya yana da awon cewa shi annabi isa ba ne ba ku mamakin wannan ba ya gamsu ya aminta cewa shi annabi ne wahayi Allah ke mashi ya fatan mun gano wannan da kyau wahayi Allah ke mashi a nan nan iloro yake ba kalli irin waɗannan abubuwan kuma karkace wai aljanu suka taba shi lafiyan shi lau mukami yake nema da kuɗi kawai yana neman ɗaukaka ne da kimantaka da sauransu in ka zauna da shi ka ji irin abubuwan da yake faɗi zai kai mamaki duk irin wannan kwatance-kwatance da ƙarerai shi ya riƙa yi kawo ga sunan kira na yi a waya fa don da farko al'amari text ya riƙa man ba na gane me yake nufi a text sai na kira shi sai ce bari ya kira ni sai ya kiran sai yake gaya ma waɗannan magana sai ce to tsaya to shine na sa kuɗi a waya sosai sai na kira shi ya ce a bani ce a kawai ci gaba da magananka shine dinga wannan tsubararan shirman ina fatan mun gano wannan da kyau sai karanto aya sai ba ta ma'anan da yake so ya karanto hadisi sai ba hadisin ma'anan da yake so in ka je wajen malamai sai ga ma'anan ta yi nan shi kuma ya yi ina nan sai labarai na ƙarerai kawai da ya rika ɗibo yana har haɗawa da malamai suka same shi a can ilori sai kuma ya zo ya tirus nan da nan maganin shi ya yaɗu ko ina sss suka gayyace shi sai ya kiɗi mai kuma na ce a'a to kai da ake maka wahayi ina ba ta mun gano wannan da kyau ss ne zai ruɗa ka kuma ka ce kai annabi isa ne ina mu'ujizan tashi sama koko wai da ake annabi yake ce annabi isa zai dawo ba wani bane shi ne kuma ya dawo ya ce ga ka ilori ya ce in jiya sunanka ya ce abulwane ne sunan mahaifin kan ce a'a to shi isa dan maryam ne kai yanzu kana da uwa kana da uba ya ce in ci a'a to shi annabi isa dama ƙara haihuwan shi za a yi ko ko hadisi sakkowa ya ce zai yi ko ko jama'a ya ce baka fahimci wannan nassin ba abin da yake nufi ba kenan ai sakkowan shi ne za a ƙara haihuwan shi na ce to kai yanzu za mu iya ce maka annabi isa ɗan maryam yanzu ya ce eh za a iya cewa kuma za a iya kiranka da sunanka wanda uwarka da ubanka suka samu kai ce za a iya cance ikon allah ce kuma annabi isa dama bakin fata ne ce eh zai iya zuwa da duk siffan da ya so jama'a yanzu aka fa yana da ran shi fa in na ga daman kiran shi yanzu nan zan kira shi na nan da ran shi yake wannan da'awar fa ba ta mun gano wannan da kyau barin shi ne yi ta faɗin abin da yake so domin a lokacin da yake faɗin abin da yake so in na daƙile shi ba zan ji maganar da ya kamata da nake so in ji ba amma barin shi ne wajen minti arba'in da wani abu yana magana kuma duk ne rikodin abuna ina fatan mun gane wannan da kyau kuma a lokacin ma fa har ya fara tara jama'a fa har wasu ƙungiya sun ɗauke shi za su yi amfani da shi cewa duk kuɗin da aka samu a wannan harkan ga percentage ɗin shi su kuma ga nasu to wannan abin ne ya haifar da matsala shi ya ga shi da da'awa amma kuma shi da kaso ɗan kaɗan shi ne ce bai yadda ba yana jiran wasu su zo ina fatan mun gano wannan da kyau Allah ya kiyaye to duk irinsu ne ga sanan mala ya ce warawa waruwa annahu ja'ala yusajji'u lahum asaje haka ya rika tara mutanen sai yana masu daɗin baki yana masa saja wa ya yaqulu lahum fi ma yaqulu mudahatul lil qur'an ya rika yin abubuwa domin kwaikwayon alqur'ani laqad an amallahu alal hubla wa akhraja minha nasmatan tas'a min bayni safaqin wahasha wannan ma wani qur'ani nashi ne fa wai laqad an amallahu 'alal hubla Allah ya mu mai ciki tarin ni'ima akhraja minha nasmatan tas'a ta fi yaro ga yana ta gudu a gari min bayni safaqin wahasha <laughs> mun gano wannan da kyau wai wanda shi abin inna lillahi wa inna ilaihi raji jama'a akwai jahilci a duniyan nan annabi na madina na karantar da ilimi musailama ya tara mutane a wani lungu yana masa ƙarya kun fahimci wannan da kyau au aw annahu qala ko ma an ce ya ce tara ala rabbika kaifa fa'ala bil hubla me yake koyo yanzu alam kaifa fa'ala rabbuka ita ke juyawa ana sa ai manzo Allah ba iya ba alamtar wai baka gani bane ala rabbika dan gane da ubangijinka kaifa fa'ala bil irin yadda ya mai ciki min ha nas matan tas'a kaga wannan wata ruwaya ce shi ma musulma yana da ruwayoyi fa wai yadda ya fitar mata da ɗa yake ta gudu min baina safaƙin wa hasha rawa annahu qala hazil ayat Saja. yace san da ya ga saja ne ita ma ta yi da awan annabtan karya. saja da ya ganta ya ga kyakkyawar mace ce ran shi ya biya to sai ga kai wannan za a ci gaba da annabtan nan koko za a zo da wani hikima ne lamma arada dukhula biha yayin da ya nufin saduwa da ita fa qala ya ce wa ma za aidan qala ya uhiya ilayya ke amman fa wahayi anna allah khalaqan nisa afwaja waja'ala ar-rijala lahunna azwaja fa nulija fi hinna qasan ilaja summa nakhrujaha idan sha'a ikhraja لنا سخ سخالا intaja kun ga kaji qur'anin da ya karanta mata wahayin da ake mai don Allah wannan ya kamata dan adam ya da wannan in ba dan adam kamar yadda malai ya faɗi a baya ya zama wawa ba barkaci inna Allah khalaqan nisa afwaja Allah ya halicci mata iri iri faujan faujan waje alar rijali lahunna azwaja ya sanya matan suka zama mai mazajensu ya zo na wata sura yake kwaikwayo iza ja'a fa nulija fihinna u'usan ilaja sai ku fassara wannan summa nakhrujaha in idan sha'a ikhraja ba tsaye rike yi fa daga nan kawai sai Allah ya so sai fitar masu da abin da yake fitar masu fatanta jini sai sa haihu lana mu ga maza sahalan in taja sai ta haihuwa qalat saja ta ji wannan ta wai wai wai ashhadu annaka nabiyyun wai wannan ilimi na da kai annabi ne qala hallaka an atazawwajaki sai ce ah to yaya mi aure mana mun gano wannan da kyau ko fa bi qaumi wa qaumuka al arab sai mu haɗu kawai mu da kawai shikenan ni da mutane na mu haɗu kawai mu mamaye larabawa kun gano wannan da kyau ku qala na'am sai ce wallahi ta yadda kala sai ce to ai ma ga wata ayan ma ala ƙaumi ilan niki kada ko kada huyi lakil madja'i wa in shi'iti fa fil baiti wa in shi'iti fa fil makhda'i wa in shi'iti naki, wa in shi'iti ala arba'in wa in shi'iti bi wa in shi'ti bihi ajma'u sai ku fassara wannan baki na dai ba zai fassara wannan a ci ga abin da na faɗa ba jama'a mun gano wannan da kyau ku shigantaka ne fa gara ka fassara baitutukan imrul qaisi ya fi sauki dan yana da mutunci shi wancan akan dai wannan mara mutuncin qalat bal bihi ajma'u tace duk wancan style ɗin da kake so za a yi shi ƙala fazalika uhiye ilayya ya ce to kin ga wahayin da aka yi min kenan fa qamat indahu sai ta zauna a ɗakin shi falatan kwana uku da suka hole sun man sarafat ala qaumiha sai ta koma wajen mutanenta fa qalu sai ta ce suka tambaye ta ma indaki me kika zo mana da shi daga wajen sabon annabi qala ce ma kana alal haqqi ma kana alal haƙƙi ya ce ka mutumin nan akan gaskiya yake fatta tuhu, aini na ma yi imani da shi fata tuhu ne ma na aure shi kawai ka ban taɓa jin mi ilimi irin lama ba Ana yi imani da shi na bi shi ta qalu fa hal usaddiquki shay'an shin ya ya baki wani abu qalat la tace a'a qalu suka ce irji ilayki koma qabihun bi mithliki an tarji a bigera sadakin kamanki ki dawo ba sadaki ma ya baki sadaki faraja'at sai ta koma falan mara aha musailama da musailama ya ganta aqlaqal hisin sai kulle kofar gidan shi wa qala ce maliki li ko ce me yasa ki qala ce asaddaqani sadaqan ka bani sadaki qala ce wa man mu'z wa man mu'znuki qala ce menene shabtu bun rabi ar-rayahi wa ya baki izinin ki zo ki man irin wannan maganan ta ce wani ne kawai ce alayya bi je ki zo man da shi faja a faƙala ya ce na da fi ka anna musailan bun habib rasulullah kai miƙe kai mutane jawabi musailama manzan Allah ne wa za kum salataini ya rage muku sallah biyu ma a takun bihi muhammad cikin abin da muhammad ya zo muku da shi salatul isha'i akhir wa salatul fajr an soke sallan isha'i da sallan asuba shi <laughs> ne sadake adawa munafikai ne dama duk wanda ya ɗauko bala'i abun farko da yake a takin in ya lalata tauhidinka sai me sai sallah ina fata mun gano wannan da kyau duk wanda yake son ya batar da kai sallah yake fara a takin in ba ku fahimci wannan ba lalata sai kun yi nisa an muku sakiyin da ba ruwa sannan za ku fahimci inda ga samu gaba sannan kwatsa mu sai ku ji wani karatun kuma mun yi daren miki a kan shi tunda mu sai karatu muke sai ya zo wajen da za mu faɗa nan da shekara ɗari in bai zo ba wallahi kana nan kana son mu yi ba za mu yi ba sai ya zo in kuma ya zo a lokacin haka za a haƙura a ce da haƙuri jama'a mun gano wannan da kyau ko ya ce ya soke salloli guda biyu kun gano wannan to za ku zo ku ji abubuwan da ya ta soke-soke a da'awan annabi kuma ya ce shi wakilin annabi ne da shi aka yi komi amma yanzu ya zo ya ce to sadakin Saja shi ne ya ce ya soke masu me salloli biyu ba isha'i ba asuba zunzurutun nifaka kenan musaila matal kazzab ina fatan mun gano wannan da kyau Allah ya tsare mana imaninmu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum